cikin rayuwa kada murja Ibrahim kunya ta fara bidiyo ba kaya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Aure goma aka ce aure goma ai ba uba goma bane. Rikicin bidiyon murja tsirara ya jawo cece kuce. Mutuwar auren Babiana ya jawo mata tsangwama a TikTok. Labarin da dumi a halin yanzu shine ana can ana ta rikici kan fayafayen bidiyoyin murja da take a halin yanzu inda take saka dangalallun kaya kama daga gajeren wando zuwa gajeren riga. wanda hakan ne ya jawo jama'a da dama suka fara a yi mata Allah wadai da kuma yi mata tafsiri da wa'azi kan cewa ta daina aikata abin da take yi to sai dai kuma a ɗaya daga cikin ƙawayen murja na tiktok akwai khadija mai bakin kiss inda ta fito ta bayyana ra'ayinta sannan kuma ta caccaki murja kan irin badagalar da murja ke yi a halin yanzu a social media wanda kwata-kwata bai dace da murja ta dinga yin irin haka ba lalle khadija mai bakin kiss ta tabbatar da cewa wannan abu da yake faruwa murja ba ta da kai sannan kuma ba ta da hankali bai kamata tana irin waɗannan abubuwan ba to masu sauraro ga nan faifan bidiyon da ku je da abun ya soma sai ku gane wa idan ku amma kafin nan ku danna mana subscribe a gurguje dai babban kalubalen da nake fuskanta a cikin rayuwa kada murja ibrahim kunya ta fara bidiyo ba kaya inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ke jakar ki daka tafishin zuciya banda neman bala'i da masifa daman me ya kawo a kirjin jakawa gambar tsohon yadi ai ni mai da na sanya da aka takura miki ba ki saurara ba amma ki yi hakuri kawata kar ki daka tafishin zuciya ki je ki bidiyo ba kaya guri duk a sassa sassa batar batar na rantse da Allah murja ki rufawa kanki asiri duniya ba matabbata bace ba ko babu komai akwai mutuwa ko babu tsufa akwai mutuwa murja kar su zaga jiki mana bidiyo ba kaya muga sassa tumu tumu tumu din din kenan na rantse da girman Allah kawata ko me ki hakuri ki ki tawakkali ki san cewar Allah shi yake yin komai kuma duk zafin tsananta tana tare da sauki tunda Allah yana tare da ke kawata amma ni babban kalubalen da nake fuskanta a cikin rayuwata kar in je ki fara bidiyo babu kaya karshe na yazo ni ke kin gudu kina Lagos ni kuma ina nan Najeriya ina banta shi batar a zuwa tafke ni na rantse da Allah kawata ki rufa kanki asiri ki nema wa kanki sauki murja Ibrahim kunya tun kafin mutuwa ta zo ta riske ki wallahi ki daina wannan abin kar fa fashin zuciya da fashin yizwa da fashin mutanen Kano ya sa ki bidiyo tsirara babu kaya murja ki rufa kanki asiri ba farkon ba karshen ba kuruciya ba tsufan na rantse da girman Allah duk abin da kike ji da shi murja wallahi ki saurara wa kanki ki nema wa kanki salama ki ki kaddara cewar komai ya same ki duk zafin tsananta tana tare ga sauki kuma duk inda ki Allah ta yana tare da ke tana shi halicce ki wallahi kada fushin hukuma da fushin mutanen Kano ya sake fara bidiyo tsirara kawata kawata wannan siffar ta ki tabar kalla masha Allah dima din din maza kalla si ba saurara ba to ba yanzu ba gaban ake ji wallahi kawata karki karki bidiyo tsirara kawata karki bidiyo ba kaya ki rufa ki asiri ki duba daraja iyayenki ki duba daraja a gurguje dai wallahi murja ko ni na san ba akan hanyar daidai nake ba amma in ta zo gaskiya ta zo ka faɗe ta wallahi kawata duk shigar da zan ba zan taba iya yi cibiya ta ta fito ba saboda haramun ne amma duk shigar da ake yi zan iya yi amma gaskiya ba zan yi da jikina zai fito ba ko kuma har hantsar kwauri na ana gani wallahi kawata ki gyara ki gyara tun kafin mutuwa ta riske ki wallahi ina da gaya miki ba wai kuruciyar ba tsufan ba wai karshen ba wai farkon ba karshen ka ga ka amma baka ga karshen ka ba wannan shigar wallahi ba rayuwa bace duk wanda zai zuga ki ma ki ringa wannan shigar ko in yana kaunar ki kada Allah ya ban abin da nake nema duniya da lahira duk wanda ba zai gaya miki gaskiya ba wallahi shi ba mai kaunar ki bane ba saboda Allah wallahi ni zan gaya miki gaskiya ne ya ta saboda na san duk duniya ko ke kika ga nayi abin da wallahi zai bani matsala a cikin rayuwata za ki gaya min wallahi ki taka ta hukuma hizba ko yan Kano su zasu su iya baki matsala a gurin Allah kawai ki irin shigar ki ta dace da ke yi da amma nan shigar ba ta dace ba wallahi Barka da dawowa. Labari na gaba kuma shine mutuwar auren Babiana ya jawo mata cece kuce da kuma tsangwama a shafin TikTok. A halin yanzu dai wani faifan bidiyo na Babiana an ga ya fito bainan nasi inda aka ga wani ya mata comment kan cewa lalle ta kashe aurenta ta fito to sai dai ta ci gaba da zama haka tunda ta ki zaman aure wanda hakan ne fusata Babiana ta dawo ta bashi martani. To wannan martanin Babiyana dai shine wanda za mu kawo muku a yanzu inda ta cicciki wannan mutumi da ya mata wannan mummunan kalami wanda hakan kwata-kwata bai dace ba ga dan uwanka musulmi kaga ya shiga halin haula'i sannan kuma ka dinga nuna jin daɗi a cewar Babiyana sannan kuma ta ƙara da cewa ta gode wa ita sayyida Sadiya Haruna saboda mutumiyar kirki ce wanda a halin yanzu suke tare wanda amma a da faɗa suke ba sa ga maciji. To masu sauraro ga nan faifan bidiyon sai ku gane wa idan ku amma kafin nan ku danna mana subscribe. Allahu akbar ya ce ai haka za ta fito kamar yadda ke kika ya aure kika fito ita kam da zaman aure har abada saboda yawon kwalta ta saba da yanzu kai kana da shaidar sadiya haruna yawon kwalta take? Hmm? mace kullum tana hanya tana neman na kanta ta ɗoro ka, ta janyo buhu tana wahala tana neman na kanta haɗa wannan ki samu kuɗi haɗa wancan ki samu kuɗi ka zo ka ce yawon kwalta to wannan kai da Allah za ka ba da shaida a wajen Allah ni ban sani ba iya abin da ya sani wallahi sadiya haruna mutuniyar kirki ce saboda akwai sharrin da aka taɓa kirin sadiya haruna aka ce ta biya kuɗi ta biya kuɗi a yi min mugun abu ta ce haba ƙarshe ma ta kira ni ta ce in yi a hankali da mutane tun daga lokacin nake ƙaunar sadiya haruna kuma ba wanda ya isa ya zuya min ra'ayina wallahi ta ce in yi a hankali da mutane kin ji kin ji abin da aka ce ta ce ba biya ni da nake da ya mace ta ce ina da ya fana na khadija yaushe zan so ai wa yar wani haka wallahi sadiya mutuniyar kirki ce ku dena judging book by its cover mutum shi ya san wahala you don't know where that person is coming from halaliyar ta take nema you don't have the right whatsoever kuma insha Allahu Sadiya Haruna in ta yi auren za ta zauna aure goma aka ce aure goma ai ba uba goma bane ai gwara ka yi auren gwara ka yi auren kan a ce baka da aiki ka kare a zina mhm. ku rika yi gashi na maganin slimin masu tambaya na kun ga yanda yake zuwa cikin roban na 18000 kuma habal ne da zuma ake yin shi da sauran garukan magani su habbata sauda da dai sauransu gaskiya ba wani mai ulcer ko wani abu yana magance har su ulcer da sauransu kina sha wata ɗaya ki zai yi ƙasa kun gan shi tablespoon za ki sha kafin ki karya za ki sha ƙwaya ɗaya haka in bayan kuma kin gama cin komai in za ki bacci da daddare sai ki sha dan Allah mata masu ƙiba a riƙe yi ana riƙe teɓa a riƙa ana shan fruit ana rage teɓa mm. Allah ya sa mu gama da duniya lafiya fata dai na garin lamiri in kai wa mutum mugun fata gaba yake ya dawo baya tun da ka haifa ko ba ka haifa ba juya ne kai kana da 'ya'ya ji hannu shi ba wa ɗa mara kunya ni na yi aure na san yadda ake maka a gidan aure har ka ji gwara ka kura ka fito wallahi tun daga lokacin na daina ganin laifin wani in kaddara ta same shi ko mugun abu ya same shi wallahi saboda na san abin da na yi goyin turu wallahi tallahi ku guji wai in kuka ga mutum yana wani mugun hali ko yana cikin hali kuna kuna jojin mutane wallahi ko cuci da na fito na yi magana akan cucu i felt bad because wallahi na san cucu is dealing with depression saboda na san yadda kake ji in kana depression so nawa zai zo maka kan cewa ka kashe kanka ka kashe kanka ka kashe kanka amma saboda Allah bai yi ta hanyar nan za ka mutu ba ko wani abu sai ka ga wata Allah bai kawo ba ko Allah ya kawo abin da ya kawar da shi wallahi ku dinga tsoron Allah aikin banza aikin wofi To masu sauraro a halin da muka yi a ciki yanzu za mu tattara amma kafin nan ga bitar muhimman su. Kun ji cewa rikicin bidiyo na murja za ta fara bidiyo tsirara ya ja cece ku ce a halin yanzu domin kuwa ana ta raɗe cewa murja fa abubuwan nata sun fara lalacewa domin irin ganin yadda ta sauya gari ta sauya jiha ta sauya al'umma sannan kuma ta sauya kayan da take sawa daga matsatsin kaya yanzu ta koma saka ɗangalallun kaya. Kana kun ji cewa mutuwar auren Babiana ya jawo mata tsangwama a shafin TikTok, inda hakan ni ya samo asali ne tun bayan da suka rabu da mijinta, wanda wani dan comment section ya ce mata lalle ta kashe aurenta ta fito zawarci, to lalle hakan ne zai ta faruwa a rayuwarta. To ma sauraro kar ku manta ku danna mana subscribe domin samun sabbin shirye-shiryen da zaran mun ɗora, ku wuta lafiya.